أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa'ashadu Allah! Ilaha illa Allah! Wahadahu la shari'a, kala! Wa'ashadu Annamu, Hamdan, Abduhuwar, Sol. Amma ba'adu as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Insha'Allah ka da muka yi ma juna alƙawalin haɗuwa a cikin wannan farfajiyar makaranta Kuliyatu Abubakar Majidadi Al-Islamiyya da ke nan cikin garin Argungu. yau insha Allah za mu tashi wato darasi na hudu a cikin wannan littafi mai suna wa adabul islamiyya wato ingantattun ladubban musulunci abinda yasa a kira wannan littafin ingantattun ladubban musulunci saboda ya haɗa wasu ladubba ne wayanda suke da hujjoji ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne daidai wato inda mala yake cewa ada bulgusuli, wato ladubban wanka cikin muke malan da yake magana ladubban wanka ya yi muna magana game da idan mutum ya zo wanka zai ambaci sunan Allah a lokacin da zai cire surarsa wannan shine ladabi na ɗaya daga cikin ladubban wanka ladabi na biyu shine satarul aurati illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka shine mutum ya suturci al'aura ta in zai yin wanka sai mata shi ta aure ko kuma ku yangarsa wadda yake aure da ita ladabi na uku shine mala yake cewa gabdul basari an auratil akharin mutum ya rinsa idanunsa daga kallon al'aura wa'yansu mutane da ba shi ba a musulunci in ka kalli al'aura ka ba lahi ba ne amma ka kalli al'aura wani wanda ba mijinka ba to a musulunci haramun ne an gane ko sannan na hudu shine adamul israfi filma wato rashin yin banna a cikin ruwa ruwan da mutum zai wanka da su kada a samu banna a cikin ruwan da za yi wanka to za mu tashi nan ba ta biyar daga cikin ladubban wanka ya ittiba'ul ghusli ash-shar'i wato yana daga cikin ladabin wanka na biyar ittiba'ul ghusli ash-shar'i mutum ya bibiyi wanka na shari'a idan za ka yi wanka ko za ki yi wanka ki tabbatar da wankanki na janaba ko wankanki na haida ya yi daidai da wanka da ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mala ce fafis haini ya tabbata a cikin buhari da muslim annabi na abbasin daga abdullahi dan abbas an maimunata daga ummuna maimuna qalat ummuna maimuna ta ce satartun Nabiya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa silu, min aljanabati ce na suturce na sha makance na kare annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, a lokacin da yake yin wankansa na janaba an gane ko to ga yanda ta ga annabi yana yin wankan Ta ce da ya zo da yin wankan fagasala ya daihi ya fara da wanke hannayensa guda biyu sun masabba biyaminihi ala shimalihi sannan ya zuba ruwa da hannunsa na dama a kan hannunsa na hagu fagasala farjahu sai ya wanke al'aura ta wa ma a sabahu da duk abin da ya samu jikinsa na ƙazanta sun biya biyadihi alal ha'iɓi sannan sai ya yi guga da hannunsa akan bango ya sa hannu ne ya gogi wannan ginin na bangon gidan awul ardi ko kuma ƙasa sun matawadda'a sannan ya yi alwalla wudu a hulisala irin alwallarsa ta sallah gairar jilai, amma bai wanke kawahunsa ba ina jin wannan zai hito mana da ma'anar karatun da mun kai baya da aka ce sai ya wanke kawahunsa me dalilin da ya sa ya wanke kawahunsa dalilin da ya sa ya wanke kawahunsa daman da ya zo alwala to bai wanke kawahu ba saboda haka da ya gama wanka sai ya wanke kawahu cikon mi cikon arwalarsa sun ma'afa alaji sadi hilma sai ya kwarara ruwa a kan jikinsa sun tana ha sai ya ɗan jayi ya jayi daga nan saboda mi yiwuwar yana yiwa wata ƙazanta ta shahi wannan wurin sai ɗan jayi kaɗan faga salaka da ya wanke dugadugansa A ashe kaga mata da suke da wata ɗabi'a sai kaga mata na wata ɗabi'a sai an gama wanka an hito sai kaga an to bakin makewayi ana wankin kawahu an gane abin yana da alaka ne suna ganin kamar wata abu ne saboda annabi abin da ya sa ya wanke dugadugai ne bayan ya gama wanka ya kammala komi saboda tunanin ruwan da yake walso masa to yana yiwa sun wartsan mai ga jiki kuma ya zama da ruwan kila akwai kazanta kazanta cikinsu musamman idan ya zama da tola ɗin bai da cikakken tsafta to sai ya wanke wato dugadugansa bayan ya gama wannan wankan to wannan hadisin matsayinsa hadisi ne muttafaqun alai hadisi ne muttafaqun alai hadisin da Imam Buhari ya ruwaito kuma Imam Muslim ya ruwaito shi ga nambar hadisin Buhari nan ga nambar hadisin Muslim nan malaci ce wa hadhihi sifatuhu ga ina kun duba namba ta kasa. sai ce wa hadhihi sifatuhu wannan ita ce sifar wankan ana so a takaita miki siffar yadda wankan ya kasance cikin hadisin ummuna maimuna na farko gasalul yadaini qabla wad'aha fil ina abu na farko mutum zai fara da wanke hannayensa guda biyu gabanin ya shigar da su a cikin kwariya ko kwano ko daro ko bokitin da zai yi wanka an gane to amma idan buta ta za kai da ita wa ba sai ka tsaya ka wanke hannuwanka ba tun da dama ita buta hannuwan duk abin da suke da shi in ka zo arwala za ka wanke amma abin da ya sa ware wanke hannuwan lokacin bai ware arwala ba in kun kula ya wanke hannuwan ne domin akwai kazanta ya abin nan din saboda mun yi magana da ku idan mutum ya tashi daga bacci akwai malaman da ganin wajibi ne ya wanke hannuwa amma idan baka tashi daga bacci ba kamar za ka ci abinci ko za ka taba wani abu eh, ya kamata ka wanke hannunka mustahabbi ne a tsarin addinin mu na musulunci akwai wannan in yanzu wani ya baka wani abu zaka ci kamin ka ansa wanke hannunka sannan ka anshi abin saboda me hina yiwa wannan abun yawon da aka yi da shi ya ɗauki wasu guba wata cututtuka sun taɓe shi da ka wanke hannunka ka taɓa babu wata matsala da haka gasalul ya daini qablu wad'iha fil ina Wanki hannaye guda biyu gabanin a shigar da su cikin mi ƙwaryar wanka ko kuma arwalla na biyu gasalul farji da sabul mutum ya wanke al'aura da sabulu eh ko wani abin da ya kama da sabulu ba lalle sai sabulu ba tunda wasu na kallon yanzu sabulu ka sa ga jikinka yana iya haifar da wata matsala eh to tunda ana kallon haka nan ya akwai wani abin da zai iya tsaftace jiki wanda bai da matsala kawan mi yanzu wanda bai da matsala ya an tsaftace jiki da shi shi ba sabulu ba ne kamar ruwan magarya ko sai mace ta biɗi ruwan magaryanta kenan ko ta aje don dole sai an aje suwa idan akwai tun da cikinsu kamar sabulu yake ka wanke jikinka in za ki yi wannan ya yi amma akwai wadanda ka ganin sabulu akwai sabulun da yana cutar da mace idan ta ce ta yi tsarki da shi an gane to amma in kunkula kuma asali ba cikin jikin ka da ka sa sabulun ba eh za zaka tsabtace ka ne da sabulun in ya tabbata yana cutarwa kar a yi amfani da shi Ya yasa mala kawo ko wani abin da yayi kama da ni da sabulu na uku daga cikin siffar wanka shine gasalul abin nan gasalul yadaini marratan ukura sai a sake wanke hannaye wani shudi na daban an gane ko wato bisabun da sabulu wani hawi ko abin da ya kama da shi kukula kula bayan an sa farko an wanke jiki eh, an sa sabulu an murza jiki to in ka gama akwai bukatar ka taɓi sabulu saboda hannunka ya taɓi wani wato virus wannan jikin naki virus ne to hannunki da ke taɓa ya ke taɓi virus ke taɓi wata cuta to akwai bukatar ki sake sa sabulu kuma hannun ki wanke shi saboda akwai yiwuwa wata cuta ta taɓa wannan wuri an gane sai siffa ta hudu ya tawadda'u mutum zai arwalla wa ya turuku rijilai sai mutum ya bar wanki kawawu kenan sai ya kammala arwalla na biyar ya ga silura asahu talasan bilma sai ya wanke kai ne so uku bilma isafi da ruwa tatattun ruwa me suke ni da ma'us safi ruwan da babu wani sabulu ko wani abu cikin ruwa ne ordinary ruwa waɗanda ba su garwaye da komi ba yasa ce tatattun ruwa biduni sabun ba tare da mi sabulu ba siffa ta shidda ya da jambil aiman sai mutum ya wanke tsagin jikinsa na dama shi ma bilma isafi da ruwa tatattu biduni sabun sannan siffa ta bakwai ya silul, wato ya gasilul jambil ayatar ko sai ya wanke ɓangaren hagu salasan shi ma sau uku bilma'i da ruwa wato asafi tatattu su ma biduni sabon sannan siffa ta takwas ya silo rijilaihi in mutum ya gama sai ya wanke wato kawafansa ko dugadugansa to kun ga nan ya takaita mana abubuwan da ke cikin hadisin ganin guda bakwai idan ki zo wani wuri wannan ɗaya ce ki darasi ke ce yau za mu yi magana dangane da siffar wankan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko ki kira ce na janaba ko ki kira na haila sai ki ce siffar wankan annabi sallallahu alaihi wasallama uwa ya kunshi abubuwa ne guda takwas don haka ina fatar a kula suke kama ƙididdiga waɗanga ababen har guda takwas komi dambalan mutum in ka ambata mai abubuwan guda takwas ya riƙe su alhamdulillahi ya iya siffar wanka kuma duk inda ya je wanka wanka salatu ya lau to wannan shine ƙarshen wato wannan nomba ta biyar wato ladabi na biyar daga cikin ladubban wanka daga cikin ladubban wanka na shidda a tayammunu fil A tayan fil ghusli wato damantawa a cikin wanka jama'a muna jiko. ko yace wa fi sahihaini ya tabbata a cikin Buhari da Muslim an Aisha radiyallahu anha daga ummuna Aisha Allah ya dada aikinta Ƙalata ta ce kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'jibuhu tayammun annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kasance damantawa tana bashi shawa fitana ulhi a wajen sa takalun mansa yana farawa da mi da dama wa tarajjulihi idan zai shata kai ne sai ya fara da dama idan zai yi aski sai ya fara da dama idan mace ce za a yi mata kitso sai a fara mata bin bangaren dama wa tsuhurihi da wurin tsarki ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi arwalla yana farawa da bangaren dama wa fi sha'anihi kullihi da sha'anin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi gaba yana farawa da dama shi yasa ya zama ladabi na shidda damantawa a cikin wanka wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam buhari da Imam Muslim duka sun ruwaito wannan hadisi sai ladabi na bakwai ko ladabi na bakwai daga cikin ladubban wanka shine wato ɗaggurul mar'atu bilmiski mace ta yi tsalki da almiski turaren almiski ƙabala gusulul haidi gabanin ta yi wankan haida kenan siffa garki ji an haɗi, ba su da bambanci tsakanin wankan janaba da wankan haida inda bambancinsu yake idan mace za ta yi wankan haida to gabanin ta yi wankan haida sai ta tsalkake jikinta da turaren almiski bayan ta yi tsalkinta ta samu turaren almiski ta yi amfani da shi fafis yi haini ya tabbata a cikin buhari da muslim an aisha ta daga ummuna aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙalata ce sa'alatin ra'atun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mace ta tambayi annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kaifa tagtasilu min haidatiha yaya za ta yi wankanta na haida kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce. kala marwayacin hadisi ummu na Aisha kenan kala sai ɗaya ce fa zakara annahu allamaha sai ambata cewa annabi ya karantar da ita kaifa tagtasilu yanda za ta yi wanka ثم تأخذ فرصة min miskin fataɗa haru biha sai annabi ya umarci ta cewa sannan sai ta riƙi firsatan wata kaɗa min wadda an liƙe da turaren almiski shi dai wannan almiskin kun san almiski iri biyu ne akwai warin almiski akwai jan almiski ko to wannan na ƙwarar ne ake magana wanda kamar yadda aka faɗi cewa mace in ta yi amfani da shi tana dinga jin wani zafi-zafi to wannan zafin yana kashe mata wasu ƙwayoyin cuta daga cikinta to sai mace ta samu wannan turaren almiski ya ce sai ta riki wata kaɗa wadda take liƙe da almiski fata ɗan haru biha sai ta yi tsalki da wannan kaɗar da adda wannan almiskin an gane ko ƙalat ummu na aisha ta ce kaifa haka ne sai mai tambaya ta ce ko kaifa haru biha yaya zan yi tsalki da wannan turaren almiskin wanda adda kada kala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wato tadahhari biha cewa ne ki yi tsalki da shi subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah saboda magana tsakanin da ita akwai nauyi magana da zai gaya mata shi yasa ce tsalki ya tabbatar ma Allah an gane ko wastatara wa ashara lana sufyan ibn uyayna wastatara sai ya sha makanci kun gane ya suturta jiki ne shi manzo Allah kun fahimta ma'ana kamar ya kare huska tai daga wannan mata sada suna magana saboda min jin kunya wasu annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yahi amarya in tana cikin lallanta jin kunya amma amaran da ko eh amaran da akwai wani abu da naga ya kamata ku gyara a ce wai amarya za a dinga kai abun gayyata walima ko wai da ita ni gaskiya ina ganin cikin wannan ya kamata a gyara wannan wai a da amarya wai wai ga gida za ce ga mun zo sai abu kawatar ce ga mun zo gayyatar ku wanta za ta aure sai ce a'a amarsu ta ango da da mata su yi ta mata rashin kunya ko shin jama'a me na zuwa da ita ku tsakaninku da Allah lokacin ku haka ake yaya ake lokacin ku Haji Aluba lokacin ku kuna zuwa da kanku ya kuke yi sai dai abokanka su sai gida gida ka faɗa musu gidajen da za su je ban san me hikimar da yasa ku kuka gane a sai da yarinyar ba me sirri eh ku gaya min sirrin ku taimaka babu wani sirri kenan ciki mace ana son ta da kunya ku dibi wata mata ta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya har da kai ne ya ji kunya yana kokarin suturce kai ne saboda jin nauyin amsa abin da zai bata wa ashara lana sufyan ibn uyayna sai ibn uyayna ya yi mana ishara biyadihi da hannu ne ala wajhi ga waska sai yace fastatara ko sai annabi ya sha makance kai ne sai sufyan ya yi haka ma'ana ya ruhe waska haka saboda yana jin nauyin abin da zai gaya mata an gane ku yawwa kala ya ce kalat aishatu sai umuna aisha ta ce haka ne waje ta ha sai ni janyo ta umuna aisha na na aka ga magana eh wannan ya karwa mana wani abu jama'a idan mace ta zo fatawa inda malami ina mahita in ta zo gida ne tambaye kuna na kai tsaye ta ta inda mata ta na zo wurin malam ina sa yi mishi wasu tambayoyi ko dai ki taimaka min mu tare da ke ki min tambayoyin ina ji ko kuma in yi kina nan to amma me yasa kuke labe labe kowa gidajen mu sai mun yi ta wata ga mace Allah malam inda kake na ta kuma ina jin kunya in shiga gidan nan to ai jin kunya a ganni tare da ke ilan iyali na tare ko sai ta ganni tare da ke ke labi me za ta dauka za ta yi mummuna fahimta da ka wannan ba wani sabon abu ne ba in ba ku manta ba akwai wata ɗaliba nan makarantar ga muna cikin magana wata rana na ce ni idan mace ta zo gidana za ta yi magana da ni za ta yi ne da iyalina sai wata zace a ah, kenan malam babu sirri kenan malam sai iyalinka ta san sirrin da mata ta nace kwarai ku don haka in ba son a ji sirrin to ta bari ta zamanta kuna tuna an yi haka to wannan wasu abubuwa ne kuke jawa wani lokaci tsakaninku da matan malamai na sha haɗa muku in kina son kakki samu shamaki da ke da malam in kina da hulɗa mai kyau da mata ta duk ke huta eh ita za ta yi miki bukin ɗinai ki zo ta haɗa ki da shi duk tambayar ka son ki ki yi mai ku gama ku dawo to sai aka dawo an waye gari mata malaman kun ɗauke su ma wasu kamar wasu 'yan dawa ku sai a kawai wata ba ta son ta yi hulɗa da matan malaminta ni ban san ko me yasa ba dai ni ban san in kun yi rike mu a matsayin uwayenku muke su ma uwayenku ne wa matan malaminka mata uwarka ce in ka rike malaminka babanka mata malaminka babanka ko ni ƙananan shekarunta a ah, to tsayin tambaye ku matan babanka ko da ke tsohe mata ba mamakata to matan malaminka ita ma mamakata ya kamata a samu mutuntawa da girmama tsakanin ku da da su amma sai ka samu babu wannan ko ku kuna ganin ne kila in kun kai alaka da su wata rana kun ce kuna son mazajen su za a ce koyi rashin kunya ni ban san dalili ba ni na ganin kamar shine wannan Allah ya samu gane take ce ta baki ce ke madanwa gaskiya ni wani ga abin da kai ne ta ce ban gane ba ce wallahi mai gida malam ta kina so ne na eh, a babu matsala bar ai mai bayani a makan kallahu bai Allah na hamda take zuwa tana ta tambayoyi wa ta nuna tana da bukata da kai in ka shirya mu aure in za ta iya sai na sai ta faɗa mai amma ke san wata ta faɗa mai sai dai ta ji bugu duk ta faɗa mata tana son mijinta so sai dai a ɗauka wata eh wata ba ta iya hankurewa wata kuma babu ruwanta Allah ya sa mu dace amma dai ina ganin yana da kyau su danna kishin su ko su ko suna da shi saboda su yi abin da an na ilimi ba abin da jahilci ba ce ai ga matan malam tana dambe da wata akan mi dan tashi tana son malam wata rana muna wata walima ba sani mala adam ko da kaina da malam suleiman ne wata walima da muka yi gidan hajiya zuwaira wata karara ga iyalina ta ce wallahi malamin ga ina so ne inda hana suna sai an ga ta mata to ake ga mata ta ce a to mi dan ga mata ta shi da Allah inda ba ta danna kikin ta baga lokacin na mi a gani ya an gama da wawuyan matan malam sai mi sai dambe to da Allah ku matan malamai ku danna kishin ai wanda har ya ga kayan ka yace hina so eh eh eh ko mi kuma gani ai ya mutunta ka kar baka Allah eh abinka wanda annaka naka wani yace shi na so ne eh matsala eh ba da namiji ba ko to Allah ya sa mu gane to wanda ya ce ina son ɗanki shi ba matsala ko amma dai ba da miji ba a yarin. to Allah ya sa mu gane eh ko kama an kai mutum a rashin kunya ya yi yawa ko to kun ji a wata sace gaskiya an kai haka na ce idon ya yi yawa in kina so na ke sa inda za ki gani nake je ta kuyi lalura amma ba wai ki zo ki gaya mini ba to Allah ya sa mu gane amma a saurara a saurara ina kira ina kira ga matan malamai da matan 'yan siyasa da matan likitoci su zama masu hankuri matan malamai matan likitoci matan 'yan siyasa haka za ki ga wata ta kwatale ta goji ta shigo gidan kuma zai gidan su malama hamida sai su ce har rabin na kasan gani ta ma iya malama hamida faɗin harabar kamar ta sabai suna ana wani a harshe ta ce to ki jira haka za ta zo ko magana za ta yi da shi ana marmadin ida ana wasu abubuwa na a dole ki hankuri eh sai dai yan gashi gashi dole kuma ita ku ta dan sassauta wallahi waɗannan suna da haɗari haka matan malami haka matan likita ku yi hankuri in haɗa da na hudu matan boka i matan boka matan boka ta koka miki babu sai haɗari ma don boka shi ɗaki gare na musamman kuma in ki taho iyaka ki gaisa da mata sai ki shige ɗaki in ko kun yi minti talatin mata sai ba ta warare ku ɗaki na suka to Allah ya kare mu ana samun ko malamai masu irin wannan ɗabi'a suna ija matansu irin wannan bai dace ba yana haddasa da fitina tsakaninka da kai da iyalinka haka da maka kun jiya da Allah a kiyaye da irin waɗanda abubuwa Allah ya ba mu ikon kiyaye su to mala yake cewa wato haka ne kala yace yauwa, wacce ha sai ni jata ita ummu na Aisha kenan sai ta ja hannun wannan matar ilayya tace zuwa gare ni wa arabtu ma da nabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu na Aisha ta gane abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kanihi da ta sa almiski ga jikinta faƙultu sai umar na aisha sai ce sai ni ce ke tattabi ha asarar dami shina nihin tabi gurabun inda jini ka zubo mata tabi gurabun haka ne tattabi biha tabi da wannan kaɗan mai almiski asarar dami gurabun jini kenan ta dinga daddanna wannan almiskin ga jikinta an gane to irin wannan kuma ina jin da zai yi kun keɓe waku kuwa ku da Allah wata ta ba da bayanin yadda ya kamata a yi ta siffanta wani abu kamar jikin mace ne kuma ta samu kaɗa mai almiskin ta gwada muku to yana jin da za a yi wannan to zai taimaka kwarai da gaske don ba abin jin kunya bane wa kuwa ku mata wata ta ta muku bayani yadda ake ba laihi bane Allah ya sa mu gane a yi kokari a samu da za ta iya wannan a jure ma mata bayani ko taimake su an gane ko sai ladabi na takwas daga cikin ladubban wanka alhirsu ala ala gasilil juma'a ko kwadaituwa akan yin wankan juma'a ana son idan mutum zai wankan juma'a abinda mutum ya kwadaitu da yin wankan juma'a sai dai abinda abin tambaya shin wanda bai zuwa juma'a shina wankan juma'a to wannan maganganu ne in mata ta samu na ita tattauna akan wannan amma dai ana son mutum ya kwadaitu wato ala gasalil juma'ati akan wankan juma'a fa fi sahihaini ya tabbata cikin buhari da muslim an abi hurairata daga abu huraira eh haka ne an abi sa'idin al-khudri daga abu sa'idin al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal al-ghusl yawm al-jum'ati wajib annabi yace wanka ranar juma'a wajibi ne ala kulli mutalimin ga duk wanda ya balaga karkashin wannan hadisin malamai sun tattauna shin shi wankan juma'a ana yi ne don zuwa juma'a ko ana yi ne don yinin juma'a tambaya idan ya zama na ana yin wankan juma'a ne don zuwa juma'a to kenan ba wanda ka wankan juma'a sai mi sai mai zuwa juma'a idan wankan juma'a ana yi ne ne don ranar juma'a to kenan hadda mata na iya yin wankan juma'a kuma su dace da wannan ladar wallahu a'lam yace rawal bukhari fi sahihi an abdullahi bin Umar, radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah shi da aikinsa shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle annabin rahama Fira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, "Iza ja a aha ahadukumul juma'ata, idan ɗayanku zai je sallar juma'a, falli ya ga tafsil ya yi wanka." Sai malamai suka ce wannan wanka an yi saɓani, mai matsayin wankan sallar juma'a a musulunci. Wasu suka ce wankan sallar juma'a wajibi ne. Me yasa sun ka ɗauka a matsayin wajibi suka ce umarnin da manzon Allah ya bayyana cewa falli ya ga tafsil. al'amru ya ƙasa dil wujubi suka ce wannan umarnin yana hukunta wajabci wasu suka ce a'a wannan umarni yana hukunta mustahabbanci an gane ko wankan jima'a mustahabbi ne ba wajibi ba ne. Allah dai ne masani wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imamul buhari ya fitar da wannan hadisi ya uwa sai ladabi na tara daga cikin ladubban wanka shine ta'ajilul ightisali min ce. gaggauta wankan janaba ina ma'ana gaggauta wankan janaba abinda aka nuhi da janaba ta same ka kayi kokari ka ce kai wankan janaba mun tattauna da ku idan janaba ta samu mutum akwai hanyoyi guda hudu da ake so ya yi kokari ya bi ɗaya daga cikin su hanya ta farko shine ƙoƙari ya yi wanka shi an ka hitsu janaba na samun ki kawai ki je ki wanka kai tsaye eh hanya ta biyu in wannan bai samu ba janaba na samun ki ki je ki tsalki ki je ki alwala hanya ta uku janaba na samun ki sai ki je ki taimama domin rage ma janabar hi, to yana ji hanya uku ce duk da na ce hudu in ba hudu ne dai ta daya eh yau hanya ta hudu in janaba ta same ki ki je ki tsalki sannan in daga baya za ki wankan ki wankan ki to anan ina so mu kula ƴan uwa mata don girman Allah ku kula akwai waɗanda mazajen su ke yin kwanciyar aure da su suna ƙara kwanciyar aure da su haka za ta lemewa ta yi ta kwasar bacci sai irin wuraren ƙarfe hudu ko ƙarye biyar sannan ta tashi ta yi wanka domin shirin sallar su subahir wannan gaskiya bai dace ba alal aƙalla dai in baki iya komi ko a ƙara kwanciya aure da mijinki da Allah ki tashi ki je ki tsarki saboda ni shi wannan abin da ya shiga jikinki matsala gare matsala gare shi ina jin ran nan kuna ji nan malama wannan malama Aisha malama Aisha likita ko tana bayani cewa shi matsalar maniyi lokacin da ya shiga jikin mace ba zai cutar da ita ba amma da zaran ya hito to tana iya haduwa da wata matsala to kun ko ga biyayyo a ce miji ya kwanciya da mace maniyin babu ragowarsa akwai wanda in abin ki ta tsina zai dararo miki to irin wannan sai ki je ki sa ruwa ki tsarkake jikinki ki tsaftace kanki ko da baki arwallar ba baki taimama ba ki dai alal akalla dai matakin nan na uku a ce ki dauki daya daga cikin su kuma don Allah ku ci gaba da karantar da 'yan uwanku mata iyaye kannai da sauransu a dinga karantar da su wannan amarya za tana gidan mijinta a samu cikin 'yan uwa wata talalartar da ita wannan kada mace ɗaya a ce kawai da an gama kwanciya da ita sa kwanta ta ta bacci sannan in bai annaya ba aka samu wani kazamin namiji kuma ya sake kuma saduwa da ita cikin wannan yanayin da take ciki kuma kun ga wannan wata kazanta ce kuma kuma ke mace yan ke san kanki cuta ta gare ki zai haifar miki da illoli amma ku je ku tambayi yan uwanku mata su ne muku bayani akan wannan fa fi sahihaini ya tabbata to muna yawwa ya tabbata cikin anna anna umar haka ne yawwa fa fi sahihaini an ibn umar radiyallahu anhuma anna umar ibn khattab radiyallahu anhu sa'ala rasulullahi to sa'ala rasulullah ya kamata ita ba rasulu ba ko eh ko yana zama rasula rasulu Ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi wa kenan waye tambaya sayyidina Umar dan Hassabi yace ayarqudu ahaduna wa huwa junubun shin ɗayan mu ya samu ya kwanta alhali yana da janaba qala na'am annabi yace eh idza tawadda'a ahadukum Falyar wa huwa junubun ya ce idan ɗayanku ya arwalla to sai shi kwanta ko da yana da janaba an gane ke gari alal akalla in san samu na dai arwalla a yi tsalki a yi alwala sai a zo a kwanta akwai miyagun aljanun da ka biyan mace suna neman hanyar da za su iya cutar da ita za su yi tabiyarta za su yi tabiyarta za su yi Abin abinda suke so sai an zo dab da lokacin da take da janaba sai su shiga jikinta akwai miyagun mutanen da suke kulle-kullen makirci da asiri da siddabaru eh ana ta biyan mace ana ta biyan sai daidai lokacin da take cikin janaba sai aljani ya shiga jikinta ta sai kula da wannan jama'a mun fahimta ko to shine yake cewa wato a arada an yanama wa huwa junubun haka ne yawa na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun idan ɗayan ku ya arwalla sai ya kwanta ko da yana ɗauke da janaba ɗin to wannan hadisin hadisi ne mutafakun alaihi Imamul Buhari da Imam Muslim duka sun ruwaito wannan hadisin sai mala ya ce kuma wa fi sahihaini ya tabbata har yanzu cikin Buhari da Muslim an Aisha radiyallahu anha daga ummuna Aisha Allah shi yadda da aikinta da ita da mahaifinta qalat ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza arada an yanama idan yana nuhin yayi bacci wa huwa junubun kuma alhali yana da janaba to ga salafar jahu sai ya je ya wanke mazakuta tai eh wa tawadda lis-salah sai shi alwala lis-salati irin alwallar sallah ku kula ba wai yayi alwala don yayi sallah ba a'a yayi alwala lissala irin alwallar sallah kun bayanci karatun yawwa in yayi ta sai ya je ya kwanta idan lokacin da zai fara kiyamar lailayen matsu sai ya shiga yayi wanka idan yayi wanka sai ya ci gaba da ibadarsa daga yan uwa mata ku kula da yawa kun sani wata in ma janaba ta same ta in ba ta yi wankan ba ko daɗi ba ta ji kowa ya sani irin yadda janaba take sa mutuwar jiki da yawan kasala da nauyin bacci to in ka samu ka daure ka yi wankan ka gaskiya ya yi maka jin daɗi musamman wanda ka yawan mu'amala da karatun alkur'ani wanda yana daga cikin kamala ta karatun alkur'ani a ce lokacin mutum bai da janaba an gane ko sannan zai sa ka samu nishaɗi jikinka ya tashi ka samu nishaɗi har ma in ma zai yi mijinki ke sa al'ada ta yana isa ki kwanciya da ke annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan wankan da zaki an shadulil audi yana sa namiji da mata su ƙara samun nishadin sake kwanciya tsakanin su wasu wasu Allah ya sa mu gane mala ce rawan nasa'iyu imam nasai ya rawaito hadisi bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake isnadi ne ingantacce an عائشة daga أمنا aisha radiyallahu anha Allah shi yadda da Allah shi yadda da aikinta ko kun san na gaya muku sai an yi ta hankuri mun saba da Allah shi yadda da ita ko ba haka ba amma radiyallahu anha Allah shi yadda da aikinta damun ya yadda da ita ko ba haka ba kanan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce lalle annabi Muhammad ida da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza arada an ya akula arada idan yana nuhin ya ci wani abinci auya nama ko yana nuhin ya yi bacci wa huwa jirbin alhali yana da janaba to tawadda'a a lis-sala shi shi arwalla irin arwallarsa ta salla, sannan ne sannan ya ci abin da yake nuhin ya ci ko sannan ya yi baccin da yake son ya sau da haka shi ma abinci za ka ji yanayin jikinka in ka yi wanka za ka ji abincin ya yi daɗi sama ga a ce kana da janaba ba wai lehi ne mutum in ya ci abinci da janaba ba laihi na yi ba mutum na iya sahur da janaba amma dai me yake daɗi abin da ya daɗi a ce ya yi tsalki ne ya yi wanka ne ya yi daɗi amma idan ya zama na misali janaban mahalki ce ko da ka halka sai ka fahimci kana da janaba kuma idan ka tsaya ka ce sai ka yi wanka to sahur na iya lokacin sahur ya kubce maka to sai ka yi sahur ita da ka iya wucewa daga baya sai ka je ka yi wanka saboda haka ya'yan uwa yana da kyau irin waɗannan abubuwan mu kula da su kwarai da gaske kulawa da wannan yana da matukar muhimmanci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kiyayewa